sai mutane ku saurara ku ji abin da za ni faɗi in bayyana muku abin da ni ji ga usmanu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 Yan uwa masu saurari muna yi muku barka da sake saduwa da ku cikin wannan shiri mai tari albarka wato shirin ayyukan mujaddadi da makusantan. Alhamdulillah muna cikin karatu littafin mujaddadi a Sheikh Usman Mufodiyo ta gama da Allah bi rahmatihi wanda ake ce ma Umdatul Ubadi fi ma yudanu Allah bihi wanda wannan littafin satin da ya gabata mun fara bayani game da mukaddimar Sheikh Usman ibn Fodi a cikin wannan littafi wanda kuma mun tsaya a daidai inda yake tabbata muna menene cikin wannan littafi yi muna bayanin ababen da littafin ya kumsa kuma a ina ya samo su ya gaya muna abin da ya samo abin da ake cikin wannan littafi abubuwa ne wa'anda hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar da kuma asar na magabata kuma ya tabbata mana cewa littafi ne mai umfani insha Allah ga mutumin da ke kokarin amfani da shi dana birni birnin iral sunan su suya na gajere na ina da cin zanzana fuska ijiya su ɗaya da tsawuriya ta anu ina da za mu ci gaba yake cewa wa auda'atuhu a hadisa sahihatan yace na sanya hadisai tabbatattu ingantattu a cikin wannan littafi Sheikh Usman ibn Fodiyo malami hadisi ne malami ne da ya san muhimmanci hadisi shi yasa ji yana cewa ya sa hadisai tabbatattu ingantattu saboda akwai hadisan da ba ingantattu ba shi Usmanu ba ruwansa da wannan hadisan yana son ya tabbata mana cewa hadisan da yake son ya sa tabbatattun hadisai ne yace julluha ma warada fi sahihaini mafi yawan su ma hadisai ne da suka zo cikin Bukhari ko Muslim wanda aqidar ahli sunna wal jama'a na duniya gaba daya da an ce Bukhari an ce Muslim an kai koli da ka hidda Qur'ani to babu kamar wa'annan guda biyu dinnan Bukhari da Muslim to wannan yasa yake duk abin da zaka gani cikin to mafi yawa ne zaka same shi cikin Bukhari ko Muslim ma'an wanda Bukhari da Muslim ya fitar da shi au fi adima ko ko a'a Bukhari kadai ya fitar ko Muslim kadai ya fitar to mafi yawa duk abin da ke cikin littafin nan sune wa'annan wayan bagili kulli mutadayyinin Allah ya khaluwa an ma'arifatiha malin yake cewa ya kamata ga duk mutumin da ke da addini duk mutumin da ke da addini mai kulawa da addininsa so bai kamata a ce bai san wa'annan hadisan ba ko bai san abin da ke cikin wani littafin ba bai kamata ba wasu imala kuma bai kamata a ce ba kai aiki da abin da ke cikin wannan hadisan ba kasance wasu hadisai ne da suka tabbata daga annabin ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fiye halitta jagoran duniya gaba daya fa inna amraha kabirun malin yake lalle al'amarin wa'annan hadisan da ke cikin wannan littafi lalle al'amari ne babba mai girma a wajen Allah wa ha kafirun aiki da abin da ke cikin wannan littafi wallahi lada ne ke cikinsa kuma ladan ma ba kaɗan ba mai yawa in ji malal sahalul istimal kuma kari da karau abin da ke ciki yana da saukin aiwatarwa baya da wahala taka ce e akwai wahala baya da wahala maliki cewa wa ana atalubu mimman waqafa alaiha ni ina nema ga duk mutumin da Allah ya sa ya dace da wa'annan hadisan ya ga abubuwan nan da ni rubuta ya ga wannan littafin ya ɗauka ya karanta ya ga abin da ke ciki wanta a biha har ya amfana da wannan amma wanda ya saurara ya amfana to ga abin da yake shi ke bukata gare ka ko yake bukata gare mu gaba ɗaya, an yi sharika ne bi da'awatin salihah ya ya yi sharaka da ni cikin addu'a mai kyau addu'a mai amfani kenan yawa kansa addu'a sannan yayi ni addu'a ya haɗa da ni yayi min addu'a idan Allah ya sa ka amfana da wannan littafi ta hanyar karantawa ko kai amfani da wannan littafin ta hanyar saurarin mai karantawa ka fahimta abin da ake ciki ka je kai aiki da shi kai wa kanka addu'a wa Sheikh Usman ibn Fodi addu'a Allah ya ji kansa da rahama Allah sanya cikin rahamarsa yanfa'uni Allahu biha wanda wannan addu'ar taka Allah zai amfana da ni da ita fi dunya wal akhirah duniya da lahira Allah ka ji kansa yace ga, ga hadisi na farkon da zamu kawo yace wa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihi muslim an abi darda radiyallahu ta'ala anhu daga abi darda radiyallahu ta'ala an abi darda kami mu kai ga hadisin da ya kawo kaga ya kawo mana wannan hadisi na abi darda kuma hadisi ne wanda ya tabbata cikin sahih muslim kamar yadda muna alƙawarin cewa dama da littafin hadisin da zai kawo wato ko dai bukhari da muslim ko bukhari kadai ko muslim shi kadai to kaga yanzu ya buɗa da muslim ya buɗa da wani ne da sahih muslim kuma hadisin abu darda abu darda ɗaya da cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da suka wa Allah aiki suka wa musulunci aiki sunansa Uwaimir ibn Zaidin ibn Amirin ko kuma Uwaimir ibn Amirin ko ibn Malikin malamai sun yi sabani a wajen mahaifinsa sunansa dai Uwaimir amma wajen babansa suka ce Zaidu wasu suka ce Amir wasu suka ce ibn Malik kakansa Abdullahi ibn Qais ibn Aisha waton uh, ibn Malik yana cikin kabila Al-Khazraj kuma Al-Ansari mutumin Madina ne an samu hadisai da dama daga Abu Darda Abu Darda na cikin inda aka samu hadisai da dama a wajensa yana da hadisi da da tara. kuma malamai suka ce ya musulunta ranar da aka yi yakin Badar ana cikin yaƙin Badar yan musulunta wanda ya sa Umar ɗan Haddar ya sanya shi ana cikin badar yin wanda suka halarci yaƙin Badar domin shi ko da aka aka zo yaƙi ba musulmi ne ba amma a ranar sai ya musulunta kuma ya halarta to wannan tuna ya halarta kuma an fafata tare da shi bayan ya musulunta ai kaga sai Umar yake to a yana cikin badariyina kenan kuma bayan haka ya halarci yakin Uhudu kuma malamai yana ɗaya daga cikin malaman hadisi yana ɗaya daga cikin malaman da suka amfana da al'umma a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam habban wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan sa Bilal da matarsa Ummu Darda da Jubair ibn Nufair da Zaid ibn Wahab suna cikin ɗalibansa. Abu Darda cikin maganganun sauta na yake cewa rubba shahawati sa'atin aurasat husnan dawila. yace da yawa shawa ta sa'a ɗaya jin daɗin sa'a ɗaya zai gadon ma da bakin cikin tsawon shekarkarun da ba a san adadinsu ba da yawa shawa za ta ɗauke ka wadda za ka ɗan mori a rayuwa a awa ɗaya sai ja ma bala'in da zai zai biyo ma shekarkaru bakin cikin da zai biyo ma shekarkaru ko bakin cikin duniya ko na lahira ya Allah ka kare mu yana cikin ma da ta alƙur'ani kuma ya zan gwamna a Dimashka ya rasu a shekarar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama shekara ta talatin da biyu Allah jikan Abu Darda'i Allah shi masa rahama ya gama mu da mu da shi a aljanna sahabi manzo Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallama Abu Darda'i yake cewa kamar da Sheikh Usman bin Fodi ka kawo wannan littafi ina cewa lalle manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qala ya ce da'awatul mar'il muslimi li akhihi bi zahril qalbi addu'ar mutum musulmi a inda mutumin bayanan baya nan kai masa addu'a ba don ganin idanunsa ba ba don ganinsa ba kawai kai masa addu'a tsakaninka da Allah kila ka tashi cikin dare kana ibada kana azumi ko kana salloli ko wani lokaci ko duk wata ibada dai da kai sai kai tawassuli da ita sai ka roƙan ma wani bawan Allah addu'a kai masa addu'a to wannan addu'ar da kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke karbaba ce inda ra'sihi malakun muwakkalun bihi akwai mala'ikan da za a wakiltawa kusa ga kan mutumin da ke wa uwansa addu'a a lokacin da baya nan kullama da ali akhihi almuslimi bi khairin qala almuwakkalu bihi amin wa laka bi misli zalika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a duk lokacin da kawwa wannan dan uwan naka addu'a a lokacin da baya nan to sai wannan mala'ikan da aka wakilta wanda ke dab da kanka a wannan lokacin shi kuma sai mala'ika sai ce amin kai ma kana da irin abun nan da kan roƙan masa kenan idan kan roƙan masa aljanna kai ma sai mala'ika ce to amin Allah ba shi aljanna kai ma Allah baka ka ko san addu'ar mala'ika karɓa ce domin su la yasuna Allah ma amarhum wa yaf'aluna ma yu'maruna Allah zai karbi addu'ar su ashe idan kana so Allah ya karbi addu'ar ka ka wa ƴan uwanka addu'a musulmai sai Allah karba maka a lokacin da ba sa nan a lokacin da ba sa nan yayi muhimmanci ko gaba mutum ka yi masa addu'a ba laifi ne ba in dai ba fadanci ne kai ba amma ba laifi ne ba amma idan ya zan baya nan to yayi muhimmanci shi yasa shugabanni irin sarakuna irin shugabanni irin wane ne addu'a da ta yi muhimmanci addu'ar da ba a yi ba bisa idanunsu ba addu'ar da za a yi a lokacin da ba sa nan to irin wannan addu'a ta yi muhimmanci ba su kaɗai ba dukkan wanda zaka wa addu'a kai masa addu'a lokacin da ba nan ta yi muhimmanci saboda wannan hadisi na Abu Darda'i wanda ya tabbata cikin sahih Muslim hadisi tabbatacce ingantacce daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa amma ma la budda minhu nadaban min jihati salawati to malam zai dama ya ga ma cewa zai kawo muna abubuwa ibadodin da ya kamata a ce mu rinka yi cikin bangarorin nan da yin lissafa muna to sai fara da sallah a yanzu yake abubuwan da suka kamata masu matukar muhimmanci bangaren salloli fakar kala ahmadu zaru fi imdatul muridi ahmadu zaru yana cikin ɗaya daga cikin malaman da shekh usman ibn fodi yake amfana da littafansu to wannan umdatul muridi na wannan malami ahmadu zarruku yana cikin littafan da ya fi amfani da su kwarai da gaske Sheikh Usman ibn Fodiyo yake karatu yake karantarwa yake ba da wasiya ga cewa ɗaliban su amfani da wannan littafi to ya hakaito a wannan littafin shi mai malamin Ahmadu Zarruku kenan yana cewa wa huwa an tusalliya sittan fi dhuha wa qabla adh-dhuhri arba'an wa ba'da raka'atayn wa qabla al-'asr arba'an yake abun da ya kamata a ce musulmi ya kula wato yana so ya karantar da mu wani abun da malaman hadisi ke cewa sunanun rawatib sunanun rawatib su ne wasu sallolin da mutum zai yi wanda ba farillai ba wa'anda ake kamin sallar la'asar da ba kamin sallar azhar da bayan sallar azhar haka kuma kamin la'asar ana yi haka bayan magariba ana yi kamin magariba ma ana yi amma dai eh, ta bayan magariba ta fi karfi haka kuma kamin isha ana yi bayan isha ana yi kamin asuba ana yi to wa'annan su ne salloli masu dama wa'anda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake kwadaitarwa kuma yake cewa a yi kuma yake yi da kansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mun samu hadisai da dama kamin wannan hadisi waɗanda suka tabbata mana waɗannan sunan rawatib suna da muhimmanci daga cikin su ga hadisin ummul mu'minin ummu habiba ramla kenan bintu abi sufyan radiyallahu ta'ala anha matar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama diyar Abu Sufyan take cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa ma min abdin muslimi yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin isnatai asharata rak'atan tadawwan ghayra al-fariida illa bana Allahu lahu baytan fil janna aw buniya lahu baytan fil janna Ummu Habiba take cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa babu wani bawa musulmi wanda zai yi sallah raka'a goma sha biyu na matsayin nafila bayan ya yi sallolinsa na farilla a ce kuma ya yi raka'a goma sha biyu wanda ba farilla ba face Allah ya gina masa gida a aljanna duk mutumin da ya kiyaye da wa'annan Allah zai gina masa gida a aljanna in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka'a goma sha biyu na nafila shine malamai suka ce za ka yi guda biyu kamin azahar biyu bayan azahar kaga ka samu guda hudu kenan sai ka sake yin wasu guda biyu kamin la'asar ka samu guda shida kenan sai ka yi wasu guda biyu kamin bayan magariba kaga ka samu guda takwas kenan biyu bayan sallar isha ka samu guda goma sai ka sake guda biyu bayan sallar asuba in ka hada su gaba daya kaga za su baka rako'i guda goma sha biyu to sai zan wa'annan rako'in guda goma sha biyu annabi ce in kana yin su Allah zai gina maka gida a aljanna idan ka kiyaye da su ina suna cikin rawatib wanda Sheikh Usman yake son mu kula da su akwai wani hadisi na Ummu Habiba har yanzu wanda ke cewa man hafaza ala arba'in qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'da harramahu Allahu ala nar take cewa annabi ya ce duk mutumin da ya kiyaye da rako'i guda hudu kamin azhar da wasu guda hudu bayan azhar ya kiyaye yana yin su da'iman duk bayan sallar azhar kamin azhar yi hudu bayan azhar yi hudu an haramta masa shiga wuta kenan an haramta masa shiga wuta duk mutumin da ya kiyaye da wa'annan sallolin guda hudu kenan hudu kamin azhar hudu bayan azhar to Allah ya haramta masa shiga wuta baya shiga wuta kenan mi Allah ya wajabta masa shiga aljanna kenan Allah ka kare mu daga shiga wuta wannan yana daga cikin muhimman raka'o'i waɗanda ya kamata a ce mutum ya kula da su Allah ka ba mu ikon kulawa da su to wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa kamar yadda Sheikh Usman ibn Fodi ya kawo shi a wannan gurin yake cewa wato huwa an tusalli sittan fi duha cikin ababen da ya kamata a ce mutum ya kula da su yana da kyau kai raka'a guda shidda na duha wa qabla zuhuri arba'an yake kuma bayan az azhar kai raka'a guda hudu wa ba'da ha raka'ataini idan ka kare kuma bayan sallar azhar kenan sai kai raka'a guda biyu wa qabla al-asri arba'an haka kuma kamin la'asar sai kai raka'a guda hudu wa qarrawa zalika an-nasa'i min hadisi ali karamallahu wajha yace imamu an-nasa'i ya ruwaito wannan hadisin daga ali bin abi talib radiyallahu ta'ala anhu wannan kalima ta karamallahu wajahu malamai da dama suna amfani da wannan kalimar a cikin littafansu to sai zan kuma binciken da malamai ke a hali yanzu sun binciko sun gano cewa sahabbai abinda ake ce musu radiyallahu ta'ala anhu Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ake cewa don haka Qur'ani ya ambata wanda shine sai suka rinjar da cewa abin da ya fi kyau duka sahabi a ce masa radiyallahu ta'ala anhu saboda haka Qur'ani ya ambata haka kuma an ka faɗa bayan wucewar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su Imam Malik haka suka faɗa sauran magabata haka suke faɗa radiyallahu ta'ala muna fata Allah ah, Allah jikan su so a wannan ah, hadisi ya nuna mana kenan ah, ana sallolin nan guda shida a sallar duha sannan kuma za'i guda hudu kami a zahar za a yi wasu guda biyu bayan ta haka kuma za a yi la'asar ba a kami la'asar kenan za a yi raka'a guda hudu so eh, ya danganta wanda malamai ke cewa alal akalla dai a ce ka rike wa'annan guda goma sha biyu da muka ambata a can sannan akwai kuma ƙari idan kamar yadda wa'annan hadisan suka nuna akwai inda zai kai wa raka'a goma sha shida akwai wanda zai iya ƙarawa bisa ga raka'a goma sha shida da yake nafila ne babu wani ƙaidin da ke cewa dole sai ka tsaya kaza amma dai ana son kai gwargwado abin da ke iyawa ko da ɗaya ne ka rike to ya zan ka rike da kana yin sa Allah ka samu dace abu na gaba waton malin yake cewa a wannan hadisin kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu wa huwa hadisun hasanun yake annabi yana haka kuma hadisi ne mai kyau wala hu shawahidun mutafarriqa fi sahihi wa ghairihi malai ce hadisi yana da shawahid wanda suka tabbatar da ingancin wannan hadisi da yake kun ga Sheikh Usman bin Hudu idan ya kawo ma abin da ke cikin Bukhari ko Muslim bai ko tsaya ma bata lokaci yace ma ya inganta ko bai inganta ba to amma tunne wannan hadisin ba cikin Bukhari yake ba ba cikin Muslim yake ba cikin Imam An-Nasa'i sanan An-Nasa'i yake to sai ma bayanin cewa to ga matsayin hadisi yake yana da shawahid wanda suka tabbatar da shi haka yake wa ba'da al-maghrib raka'ataini kuma ana raka'a guda biyu bayan maghriba shi ko saboda ni yake saboda hadisin Abdullahi dan Umar wa ghairihi fil muttafaqi alayhi wanda mun karanci wasu daga cikin su wa min al-layli 13 malai ce kuma yana da kyau kuma ka rinka yin raka'a goma sha uku cikin dare Wannan su ake ce witiri witri shafa'i da witri to kan ana son kai raka'a goma sha biyu ban ka kare sallar isha wannan shi ma yana cikin sallolin da ake bukata wanda Abdullahi bin Abbas ya rawaito na hadisi haka Aisha wa Aisha radiyallahu ta'ala anha Aisha Allah shi da Aisha ita ma kanta ta ruwaito nan bi ma'ana ita ma an samu irin wannan hadisin a wajenta Allah shi da ita cewa ana wa'annan sallolin muna roƙo Allah subhanahu wa ba mu nasara Aisha tana cewa ma za da sallallahu alaihi wa sallama ala zalika fi ramadana wala fi ghairihi tana cewa manzo Allah bai ƙara bisa ga raka'a goma sha uku ba a cikin ramadana ko kuma waninsa a nan abin da ruwaya ta ambata manzo Allah bai taba ƙara bisa ga raka'a goma sha ɗaya ba wannan hadisin Aisha kenan bai taba ƙarawa bisa ga raka'a goma sha ɗaya ba to amma kuma akwai wasu ruwayoyin da suka nuna sha uku ne shi yasa Sheikh Usman ibn Fodi ya kawo shi a wannan gurin yace raka'a goma sha uku domin bayan wa'annan na ƙiyamun layl da yake yi to akwai kuma inda yake kame sallah asuba rako'i guda biyu to kaga idan ka gama su kaga sun san raka'a goma sha uku ga sha ɗaya ga biyu za su baka sha uku to wa'annan su ne abin da ya sa ya kawo su to kaga a takaice kenan wa'annan sallolin na dare ana bukatar su zan wato rako'i guda goma sha biyu a sha ɗaya na dare ko sha uku ko ma abin da ya fi ka wannan dubban laifi ne ba akwai masu fahimta cewa wa'in ka kara kayi laifi kuskure ne a'a eh, nafila an bar ta mutlaka ce babu kaidi ne sai abin da ka ji kana iyawa sai dai da zaka tsaya yi irin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya raka'a goma sha ɗaya da irin sifar sa ana sifa ya zan kana ta karatu kana yi tsayawa irin ka cika ruku'i ka cika sajada irin yadda manzo Allah ke yi kai raka'a goma sha ɗaya to kaga ya isa in kana haka ai da wahala ma ka ka iya karawa bisa goma sha ɗaya din sallallahu alaihi wa to wannan shine abin da muka samo daga wannan ah, Aisha radiyallahu ta'ala anhu kamar yadda malai ya kawo a wannan littafin Aisha dai kamar yadda muka sani mata ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma diya ce ga Abubakar Siddiqu khalifa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama masoyin manzo Allah shi yasa ma ake ce ma Aisha masoyiyar manzo Allah kuma diyar masoyin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi Aisha tana cikin matan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ke cewa wato yake so da yake kauna wanda ma a matansa ko da ya bar duniya ya bar mata guda tara amma babu wanda yake so yake kauna kamar Aisha cikin wannan matan nasa shi yasa ma lokacin da ya rishin lafiyar da zai rasu yake su bashi dama gaba ɗaya jinya a ɗakin Aisha kuma suka bashi dama ya jinya a ɗakin Aisha kuma ya rasu a ɗakin Aisha akan kafafun Aisha bayan ma yawunsu ya haɗu da yawun Aisha domin Abdulrahman ya shigo da aswaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana kallo wannan aswakin Aisha sai ta ga manzo Allah yana kallo wannan asoki baya iya magana Aisha ta ce masa shin ko kana bukatar wannan asoki ne manzo Allah ya ce eh, ina bukata Aisha sai ta dauko wannan ta karbi asokin ga Abdurrahman ta tattauna wannan asokin sai da yi laushi ta mika manzo Allah manzo Allah yi asoki da wannan yana kare asokin na Allah karbi rayuwarsa da yawun Aisha a bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yarrasu rasu a ɗakin Aisha wanda wannan ke nuna muna haɗari mutanen da ke zagin Aisha ke nuna mana haɗari mutanen da ke zagin babanta abubakar siddiq wanda wannan yana nuna duk mutumin da ke cewa bai yadda da Aisha ba ko yana zagin Aisha ko yana zagin Abubakar Siddiq bai yadda da manzo Allah bane sallallahu alaihi wasallam domin dole ka so masoyin manzo Allah idan ka yadda da manzo Allah dole ka yadda da wanda manzo Allah yake so to ba Aisha manzo Allah yana son ta Abubakar manzo Allah yana son su har ma lokacin da ya rashin lafiya na rasuwa shi manzo Allah ya ce ma Abubakar ya je ya bayar da sallah an tambayi manzo Allah aka cewa karfi so a duniya gaba daya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace wato Aisha cikin mata ne wannan cikin mazafa yace babanta kenan da Aisha da Abubakar su ne wanda manzo Allah ya fi so shi yasa ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani hadisin da yake yana da illa amma dai malamai sun eh, tabbatar da hadisin kuma sun rubuta shi cewa manzo Allah ce in dai ba annabin Allah yake ba to Abubakar ya fi ka in dai ba annabin Allah yake ba Abubakar ya fi ka Abubakar ya fi kowa in ba annabin Allah ba to Aisha tana cikin al-mukuthirina ana yi masa alkunya da cewa umma Abdullahi ta ruwaito hadisi watan dubu biyu da ɗari biyu da goma kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wata rana yana cewa fifikon Aisha a kan sauran matan duniya kamar yadda abincin nan da larabawa ke kauna suke so wanda ake kima asari wanda ya kama da tuwo suka ce eh, manzo Allah ce to yadda wannan abincin sauran abincin haka Aisha tafi sauran mata domin sarir yana cikin abincin da fi kone abinci kyau a wajen Laraba a wannan lokaci to haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Aisha ta rasu hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana shekara 57 kuma aka binne ta a a. Aisha kenan matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ita ta ruwaito mana wannan hadisi malin yake cewa mujaddadi yana cewa qala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suna cewa fa huwa afdalu mimman qama al-layla kullahu li'annahu sallallahu alaihi wasallama la ya'khudhu fi nafsihi al-karimata illa bil afdal li qawli sallallahu alaihi wasallama ana a'lamukum billahi wa atqakum ana yace wasu malamai sun ce mutum ya tsaya bisa ga wa'in cara ko'in guda goma sha ɗaya ko guda goma sha uku ya tsaya ya yi masa a ce ya raya daren gaba ɗaya yake saboda ni saboda shi manzo Allah ai abun da yake nan da ko manzo Allah ya yi wancan to abun nan da manzo Allah ya yafi in ji wa in ji shekul eh, islam wato shekul usman ibn fodiyo ce wannan ya fi masa to kenan mu tsaya bisa ga wa'in nan guda goma sha ɗaya ko goma sha uku ko abin da ya kamanci haka to ya fi a ce ka tsaya ka kama sallah har gari ya waye domin idanuwanka suna da haƙƙi kamar yadda manzo Allah ya faɗa iyalinka suna da haƙƙi jikinka ma yana da haƙƙi kana akwai buƙatar ka huta saboda idan kai salloli to ka dan samu lokaci ka kwanta kuma ka huta su ma iyali ka ba su haƙƙin su jikinka ka ba shi haƙƙin sa idanuwanka ka ba su haƙƙin su haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa malike cewa to wannan shine abin da wasu malamai suka faɗa kuma wannan magana ita ce addini cewa lalle ne ka ba kowa haƙƙin sa ثم حديث ركعتي الفجر أشعر من an يذكر yake kuma akwai hadisin da ya magana rako'i guda biyu wa'inda ake yi waton kami asuba rakatul fajr kenan wanda hadisin shahararre ne yake ba sai ya ambace shi saboda shahararre ne kowa ya san wannan hadisin hadisin da sallolin da ake yi kamin sallah asuba an manzo Allah yayi manzo Allah ya bada umarni ayi sallallahu alaihi wasallama so wannan hadisin ba yake ba sai ya faɗi shi ba majmu'u ma zakarna min as-salati bil fardi wan nafli 50 raka'a malaki to duk abubuwan muka ambato hadisan da muka ambato masu cewa kai nafila raka'a kaza guri kaza kai nafila raka'a guri kaza to idan ka da wa'annan rako'in da muka ambato da salloli eh, na farilla wanda ke da raka'a goma sha bakwai idan ka haɗa su gaba ɗaya to za su baka raka'a hamsin gaba ɗaya hamsin raka'a raka'a hamsin to kaga in ka samu raka'a hamsin a cikin 24 hours ai kenan to kuma ba dole sai ka same su dukan ba in ka dai dauke farilla to yankin na nafila duk abin da ya samu amma dai da zaka bi wa'annan ka bi su wannan bai ka dauko eh, hadisan nan ka ga yadda suke ka bi su kai aiki da su to zaka samu lada mai yawa a wajen Allah In hama magana ta kare daga nan muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lafiya kuma ya taimake mu taimake al'umman mu ya taimake wannan ƙasar nan tamu ya taimake wannan yankin nan namu ya taimake shugabannin mu ya taimaki jagororin mu ya taimaki mai alfarma sarki musulmi ya taimaki al'umma musulmi gaba daya ko ina suke muna roƙo Allah subhanahu wataala ya samu dace anan ake nuna min lokaci yayi kamar din mai wannan shiri Ibrahim Salihu Isa da kuma injiniyan da ya sada ni da ku wato Bashar Aminu Sabo ni da ni gabatar Bakar Usman Rido ke cewa wasu subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amru zamanu un kuce mai daga ban sai yammacina kuka ina sanewa kuka faƙarar zamanu tsuntsu na da gabansa kudu suna kuka suna sanewa faƙarar amru zamanu tsuntsu na da gabansa arewa suna kuka suna sanewa faƙarar amru zamanu tsuntsu na da tsuntsu koma cikin ruwa